بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم يا الله شرمو نيو yau بني ah, ci شرمو دي قباتا من shirinmu بيانن usul thamaniya ko kuma muqaddimat thamaniya ko kuma wannan muqaddimomi guda takwas din akan hankali wanda shine tarifin hankali gayar hankali martabar hankali da wanda ya halarci wannan hankali din matsaloli wanda wannan hankali da yake kokarin warware su su da wannan matsaloli guda uku da muka ambata martabar hankali mun yi bayani a kanta ah, mun ce abuwab ah, ba bukatar abuwab tun da ba wani babi babin hankali shine eh, duk rayuwa duk rayuwar da ke kewaye da mu hankali na mu'amala da ita sai dai mu ba da ah, abubuwan da hankali yakan dogara da su farkon abubuwan da yake dogara da su wajen aikinsa mun yi magana cewa mabadi ina hankali su ne wannan ah, alhawasul hamsa din da su yake fara dogara wajen sanin abin da yake waje da shi inda ke kewaye da shi kenan ah, sannan kuma yakan ɗauki daga wannan ah, ilmal huduri wujdani ko kuma ilmi na waje ta hanyar ittisali ta hanyar saduwar wannan gaɓaɓɓin namu guda biyar ɗin da wannan waje ɗin saduwar wannan hawas ɗin namu da waje ta wannan saduwa din eh, ya kan ɗauki foton wannan eh, abin da ya sadu da shi din shine sani shi ne eh, sani ah, to kamata shi kansa sani din mai ta'arif dinsa kamata shi kansa wannan abin da kiransa sani ilm ah, malamai shi kansa cewa al'ilm huwa inkishaf inkishaf al maalum na dal'alim ilimi shine eh, ya bayyana a gare ka ya zamanto bayyananne a gare ka abin da kake ƙoƙarin sanin sa wannan ya to shi bayyananne ne kamar ko da ke eh, kashf a nan wurin aluga kamar ka kawo ko takarda ko wani mayafi ya ka rufe wani abu to in ka yaye wannan mayafin ko kuma ka ɗage wannan mayafi din wannan haraka din wannan wadda ya kashf a gane shine kashf abu ne da iya ɓoye ba ka ganinsa ba ka da sani a kansa sai ka ɗage wannan hijabin hijabin da ya rufe shi in ka ɗage shi haka sai zamanto mun kashe fulla da ka sai zamanto wato ya bayyana gare ka ya zama maka wani abu ne bayyana kana ganinsa a wannan lugatan kenan kashif kusan lugatan din a tislahin ma kusan hakan ne shine duk wani abin da kake neman saninsa aka ce ka san shi shine wato ya zama to bayyananne a gare ka ya zama to kana da ah, fotonsa albate bi da shi sani eh, mu mu takan san abubuwa ta hanyar hotuna ne takan fotonta abin da sai ta ajiye a wurinta wannan shine sani duk lokacin take su ta dawo da nan hoto sai ta dawo da shi ah, shi ma sun shi eh, kashi biyu wannan sani din an kasa shi kashi biyu an kashi akwai eh, eh, sani wanda yake suwari wanda ke hoto ne al'ilmul husuli suke ce masa sani wanda yake ta hanyar hoto kuma akwai wani sani da ake kiransa ilmul huduri zai bayani akan kowanne eh, ko da yake malamin hikima ba su karbi da wannan maganar ilmul huduri din ba da wanda wasu malamai suke fassara sa musamman ma wanda suke bangaren urafa haka suna ganin cewa sani shi ne wannan sanin na hoto ba wani sanin wanda ke ba na hoto ba wannan sanin wanda ke ba na hoto ba suna kiransa su a wurin su kamar suna kiransa wujdaniyat wujdaniyat sukan misalta shi kamar hannunka ne ka sa shi kan wannan alƙalami din sa hannunka da kai akan wannan alƙalami din in ka lura ai ba hoto ba ne ba ba kana ma'amala da hoto ba ne ba kana ma'amala da wani abu ne a waje ka taɓa shi wannan taɓawa ta hanyar wannan hasa ɗin ta taɓawa hankali ya san kana da ittisali wanda yake mubashar da nake ittisali shine wannan saduwa ɗin wanda take kai tsaye saboda haka wannan shine suke sa wujdaniyat ba bukatan hoto shine suke ba da misali kamar da yunwa ishirwa ah, jin daɗi fushi eh, ah, da shauransu wannan wujidaniyat ne su a ra'ayinsu suna ganin cewa wannan wujidaniyat ɗin su ne mansha'in hoto mansha'in wannan ilmal husuli ɗin wannan ilmar ah, suwari ɗin tunda wannan gaɓaɓi guda biyar ɗin in suka yi ittisali mu bashari da abin da yake waje da mu shi sukan kama abin yanda yake tunda su masu ilmin huduri suna cewa huwa huduru shai bi nafsihi inda nafs saboda haka eh, sai suka cewa eh, su abu ba zai yi ba su yan hikma kenan suna cewa ba zai yi abu ya zo maka shi dukan kansa ba amma kakan iya samun ittisali mubashari da shi shine sai irin sa wujdan wujdan luga ce ta larabci shi asalin ta wujud ne samuwa shine wujud shi suke suke fasa abin da suke nufi da wujdan kenan wujdan shine samuwa ma'ana ba lokacin zuba zuwa zamu tafi istilah ne istilah samuwar nafsin abin da kake son ka san shi din shi kansa abin da ke son kai neman sanin sa samuwar shi a gare ka samuwar shi a ranka samuwar shi a ana ɗinka hawiyarka ya zo shi da kansa a kai a wajen ka kuma suka ce to ai abubuwan da yawancin wasu abubuwan da muke mu samar da su ta hanyar eh, ilimi eh, yawancin su ai madda ne madda ne kuma haka duk wani abu da ke a wajen mu kusan kusan madda ne akwai wanda suke ba madda din ba amma yawanci dai abin da muke sanin su ta wajen madda ne daga ne saboda haka ah, madda ba zai yi ta zo ta haɗu da wanda yake ba maddi ba ko da ke wannan wata wani ba na falsafa amma dai zamu bashi ah, kawai shi ne abin da muke so anan shine wujdan ne wannan ittisali mubashir tsakanin ka kai da neman sani da abin da kake neman sanin sa su suna cewa wannan ittisali din wannan saduwa din kai tsaye shi shine mansha'i na ilimi shi shine mansha'i na sani shi ne farkon sani wanda zai ɗauki fotonsa sai jiya a wurinsa to uh, wujdan ba zuwa wannan abin ne na waje cikinka ba a'a kai ne jikinka ne wannan alatin naka da suke amfani da su su ne suke samun ittisali da wannan abu samun wannan ittisali din shi kan kawo a samar da a samar da hoto saboda haka uh, kuma sai suka ce to ai wannan shi kansa wannan hoto inda ya zo cikin ranka fa shi kuma taya aka yi ah, ah, ranka ta san shi taya tun da shi ka ce eh, abin da yake madda ne ba zuwa cikin rai ba zuwa da abin da yake ba madda ba to ai wannan hoton shi kuma ta maganarsa shi sai suka ce to shi wannan hoto da ayan ka lura shi ba madda ba ne ba shi ba madda ba ne hoto ne warwaka ta hotonta shi iya da ya da tsoro da faɗi da zurfi ba shi da sannan kuma yakan koma ya zama shi kansa wujidani ne abinda wannan ittisalin tunda shi wujidadin shi ne abinda kai kakan ji shi a ranka kuma ka san da shi ba tare da sai wani ya maka bayani ba bayaninsa kuma ya maka tafsirinsa ba shi ne ba ake shi ne ƙarshen hujja a dan adam da komai wani lokaci din sai an maka bayanin sa sai a maka tarif din sa a maka wani haskakawa a kansa a dan sanaka wani dan sani a dangane da shi da sauransu amma wujdan shine abin da ka same shi shine ai wujud din kenan abin da ka same shi a ranka kakan ji shi da kanka ba sai wani ya maka wata fassara sabo maka maka wani bayani ba karshen hujja kenan tunda duk wani abu da yake waje da ka iya bukatan dalili me dalilinsa cewa akwai shi me dalilin sa cewa ka'idar sa haka take me su komai sai ka nemi dalili banda wujidan wujidan da ya samu a ranka ne dalilin sa sa kana da ittisali mubashar da shi saduwa kai tsaye da shi kuma wujdaniyat dukansu ba su da jiki in muka ce madda shine jiki abinda abinda shi masa basit wujdaniyat ba su da jiki ba wani abin da kake jin sa a ranka wanda yake da faɗi eh, da tsawo da zulfi na ka'ida din ta madda ko an lura babu ba shi da yanzu misali eh, yunwa ko kuma fishi ko kuma jin daɗi ishirwa a gani har da har su irin su raɗaɗi ma tunani shawararsu Eh, mafarki maganar zuci tana da tsoho da faɗi da jiki ne ƙwaƙwarar da ta karɓi wannan shi wannan ƙwaƙwarar ta karɓi wannan sani ɗin za ka iya faɗa min faɗin ƙwaƙwarar da tsawonta da zurfinta ka kenan abu ne wanda yake ba shi da jiki ya haɗu da abin da yake ba shi da wani abin da yake kiransa ƙa'ida ta sinhiya akwai sinhiya akwai wato dacewa wata mata wata ƙa'ida ce a a falsafa wanda suke cewa komi yakan haifar abin da ya dace da shi ne wanda aka ce in ba karbi wannan ka'ida din ba kenan komi zai iya haifar da komi kaga mutum <laughs> ya zubi misali misali ne kaga mutum zai iya samar da dabba dabba za ta iya samar da mutum itaciyar da take samar da misali ayaba za ta iya samar da misali gwanda wanda take samar da wanda ta samar da komi ma zai iya samar da komi sai suka ce a gaskiya ƙa'ida haka ce bishiyar mangoro ba ta samar da wani abu ita ce sai mangoro haka nan bishiyar dabino ba ta samarwa sai dabino saboda akwai abin da suke sa sinhiya akwai dacewa akwai alaka tsakanin su sun dace da juna ne wannan baya samu sai wannan so wannan shine eh, eh, bambanci tsakanin ilmal husuli wa ilmal huduri ko kuma abinda su falasifa suka ce masa wujdaniyat wanda ba su karbi cewa eh, huduri da wannan ma'ana din ma'ana cewa shi kansa abin wannan abin da ka sani mai hudurar ma'alum bi datihi inda nafs wato abin da ka sani in yazo shi da kansa a ranka gaskiya suka ce duwatsu da wannan haske da wannan biro din da wannan ya cikin raina ne <laughs> yana waje ne ba shi da alaka da ni ni duk abin da shi ne na ɗauki fotonsa ne kawai na ɗauki fotonsa yana ajiye a cikin raina a cikin zuciyata a cikin hankali na duk ta'abirin da ka ya maka daidai wannan su ne mabade su ne matakai na farko su ne ka'ida ta farko wanda hankali ke amfani da ita su ne mabade al'aql kuma wannan mabade din me ya hujja su hujja su zatiya ce ba sa bukatan dalili daga waje kai ne alkalinsu kai ne za ka hukunta cewa akwai su babu su shi yasa ma masu hikima suke cewa hankali inda za a sa shi ne alƙali a rayuwar dan adam yadda allah ya halicce shi kuma allah ya halicce wani ita ce wazifarsa da dukan mu za mu amfani da shi da ba wani musu da za mu yi a tsakaninmu ba mu da musu sai wuta ah, shi hankali ni nizami ne wanda ya cika sharɗan mizani na kaddamar a can baya wannan magana ɗin cewa ah, mizani iya da wasu abu guda uku da ake su a gare shi sannan ya zama mizani na abu na farko da ake bukata a mizani ya zama to bayananne ne ba shi da wani munamuna ba shi da duhu ba shi da wani abu da ba bayananne ne ya zama to ne a wajen kowa kowa ya gan shi zai ce eh, wannan mizani ne ma'auni ne wannan bayyanan ne a wajen kowa na biyu kuma ya zama to abinda sai kiransa maudu'i mukabilin zauƙi ya zama to ba ruwansa da ra'ayinka da ra'ayina ba ruwansa da gadonka da gadona ba ruwansa da eh, ɗabi'ata da ɗabi'arka shi wani abu ne a waje ma'auni ne a waje in aka sa masa kilo ɗaya yakan ce wannan kilo ɗaya ne ba zai ce wannan kilo ɗaya ba ne ba a ra'ayin suwa ne kilo ɗaya da rubi ne a ra'ayin suwa ne ba hauransa da wannan abu ne wanda yake akwai shi a waje maudu'i objective waje kawai ne ba shi da wani ba shi da wata munamuna ba shi da wata eh, kunya ko kuma ragawa suwa ne ko kuma eh, eh, kara ba shi da a ganin me zai da su da farko ya zamanto bayanan ne na biyu ya zamanto ah, wanda yake ah, abu ne ah, a sa a waje ba shi da wanda yake maudu'i kenan zan tsaya a nan ƙa'idar ta uku din mu ta yi hutu sai mun da sai mai ta walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala khair khalqi muhammadin wa alihi at-tahirin masu kallon mu ne sake dawo a wannan eh, kashi na biyu na wannan shirin ina magana akan ka'idodi guda uku da ake bukatar su akan duk wani mizani sannan ya zamanto mizani eh, na faɗi cewa dole zamanto bayyananne ne wajen kowa wajen kowa kowa dole zamanto zai kan iya ya kalle shi gan shi ce eh, wannan abu ne wanda yake kiliya da ke bayyananne ba shi da wani muna munamuna na ce dole sai zamanto maudu'i ma'ana mukabilin zauƙi dole ce zamanto a waje haka yake ba ruwansa da ɗabi'ar mutane ko kuma al'adunsu ko sauransu misali in kawai ba ruwansa da wata ɗabi'a abu ne wanda yake a waje kawai haka abu na uku dole zamanto abinda da sai kiransa standard dole zamanto iya da hukunci ɗaya in ya ba da kilo aka auna kilo ya ba da cewa kilo ne to daga nan har lahira dole kai wanda wannan mikdarin aka samu dole ya fitar da shi a kilo a larabci ana kiran wannan standard din ana kiran sa isma wasu ba sa karɓar wannan kalmar ɗin cikin musu dole ne za mu yi zaman toma a suni baya kuskure wannan shine standard baya kuskure ma'asumi ne saboda wani lokaci ba mu da mizani wanda yake ne wajen kowa wanda yake ba ruwansa da ɗabi'ar mu wanda ɗabi'a ce wanda ake ta nisbiya ɗabi'a ce mai canzawa ba wasu da al'ada da gado da wani waye wannan ɗabi'a tamu mai canzawa ɗin ba ruwan shi da ita shi kawai abu ne a waje kuma ya zamanto ma'asumi saboda in muka ce ba mu da wannan mizani din ma'asumi ka kenan mu da rigima har abada tunda ba wani abu da zai iya zamanto ah, hakimi a tsakaninmu wani abu da za mu iya ah, sanya shi shine zai raba mana rigima zamanto shine alhallul fasl ko alkhitabul fasl ko alqaulul fasl wanda zai bambanta hukunci hukuncin mu kuma wanda zai ba wannan gaskiya ko kuma ba wancan rashin gaskiya akwai wata ka'ida ta hankali ana wanda za mu karya ta in muka ce bamu da mizani masumi ka'idar ijtima' an-naqidain wanda ita mun gabatar da ita a can baya shirye-shiryen na baya a halakoki na baya baka da mizani ne ka nan ijtima'un naqidin saboda ba wani mai gaskiya ba mara gaskiya kowa yana da gaskiya kuma kowa ba shi da gaskiya tunda babu wani mizani da zai bambanta wani mizani da zai raba wannan rigima din komai ka faɗa kai daidai ne illa kuma komai na faɗa ni ma daidai ne sai da duk abin da nake faɗa sai dai kawai ku ji shi haka nan ku bi shi haka ba ku da wani nizamin da za ku hukunta ne ko kuma za ku ce wannan madam ya kuskure a maganarsa ko kuma wani abin da ya faɗa ba daidai bane ba me me nizamin ka da zai ce wani abin da nake faɗa ba daidai bane ba ba ka da shi ba da shi ne ma to kowa kawai faɗi faɗinsa haka za mu kawo mu rayuwar dabbobi kenan kai ina jin har dabbobi ma suna da mizani dabba wata da mizan tunda dabba mai karfi ita ke rinja mara karfi mai karfi shi ke cinye mara karfi in abincinsa ne ba shi da shi ma da wani shi ma shi ne mizaninsa to mizanin dole sai zaman to ne wannan kamar take mutane nabi haka ne dole ne kawai in baka da mizanin masumi baka da abin da zaka iya karban abu ka ce wannan gaskiya ne ko har maganar Allah ba ta karbu a gare ka ba maganar Allah ba ta karba wurin ka ba da ta zama to za ta zama zama gaskiya kuma za ta zama a daidai lokacin wal iyadu billah ba gaskiya ba tunda baka da ne masumi to mun faɗi binshiƙai na farko wanda hankali ke amfani da su mun faɗi cewa shi ne mizani shi ne alkali. a rayuwarmu duk al'ummar da ta hukunta hankalinta to ta tsira duk al'ummar da ta bar hukunta hankalinta ta dulmiya kuma da ita da rigima da rikici da rashin haɗin kai da rashin komai har abada sau da an muka zama muna da masu masumi ya ce mana wannan guba ce muka kuma tabbatar dukanmu abu ne bayanan ne zama ta wannan guba ce akwai wanda ya ɗauki wannan guba da ya sha Oh, to amma muka zama babu da mizani ma'asumi ni sai in ce a wannan ba guba ce ba kai kuma sai ka ce guba ce kenan na ga sai su dauka su sha masu bin magana kai su dauka su sha akwai mutane da yawa da suka yaƙi wannan hankali inda wannan ƙa'idodin na hankali din saboda suna son su shiga nan yi bayanin haka a can baya suna son su shigar da wani gurɓataccen ra'ayinsu imma hadafinsu shine su mallaki ah, hankulan mutane su su tafi da su bisa sauransu ko kuma su mallaki dukiyar mutane wanda daga cikinsu akwai iya masu mulkin mallaka wani lokaci din kuma ni kaina ne zan yi kokarin in saba wa hankali din yes mutum ma yana saba wannan mizani din saboda Ah, san rai nuna san rai san rai shine ka saba wa wannan hankalin naka ka biya wa san ranka saboda wannan wanda ke zamu za zamu masa shiri mai zaman kansa ah, waye mutum a mizanin hankali za mu zo mai magana a kan kanmu mu a mizanin hankali mu suwaye me yadda da muke ce hankali shi yake warware wannan matsalar cewa cewa ni waye waye halicce ne daga ina nazo kuma ni a ina nake sannan ina zan tafi wala wa min ayin wa fi ayin wa ila ayin amir mu'minina alayhi salam yana cewa Allah mri'in arifa min ayin wa fi ayin wa ila ayin wanda ce falsafar rayuwa falsafar wannan samuwa din da Allah ya samu da mu kuma hankali da ke kokarin amsa wannan kafin ni amsa wannan shi kan mu kanmu sai mana bayani akan kan musu waye zuwa nan mun fahimci akalla muna da sani ta'arifi akan hankali mun san meye gawar hankali meye maudu'in hankali shine tunani shine wannan ma'anin kulliya an hankali shine wannan alkuwar mudrika wanda ke iya idrakin abubuwa gayarsa shine mun ce kamalar mu hankali yakan kai mu ga kammala yakan kai mu ga sa'ada kammala shine sa'ada mu samu farin ciki da sauransu wanda ya halicci wannan hankali din shine ubangiji mai hikma mai ajiye komai a wurinsa hikma ita ce ka ajiye abu a wurinsa kuma ya ce bai halicci abin da ya ɗara wannan bai fi wannan hankali din ba Ah, masail na hankali su ne samuwa su ne masail ɗinsa su ne maudu'insa samuwa maudu'insa shine amsa wannan tambaya guda uku ɗin masail ɗin kuma na wannan amsar su ne wannan samuwa ɗin gaba ɗayanta mu muna mu'amala da duk abin da yake samin mene a kewaye da mu a waje da ranmu har kan mu kanta muna wasu fassara ta hankali mun ce da. ginshiki na farko wanda hankali ke dogara da su sune ne wannan sanin da ya fara samun su don da mun ce akwai wani iskari da wasu suke anan suna cewa to ai ka ce eh, kuna cewa ku misali ni ba kuma suna cewa eh, hankali eh, mutum baya neman abin da ya jahilta in ya jahilta abu baya neman sa tunda bai san shi ba baya neman sa to ya aka yi ya samu wasu data wasu background wasu wani wani sani na farko ginshike ya aka yi samar da shi aka yi neme shi ya samar da shi sannan da shi shi zama sa shi ne jari na sanin sauran abubuwa da muce shi mutum baya neman sani sai da akwai sani daman gaba da wannan neman nasa kaga baka neman abu sai ka san shi hakinan kafin ka je ka nemi abu sai ka san abu kana dan sani haka ko da takaitacce ne wanda kiransa fil jumla sai ka da wannan sannan za ka nemi za ka nemi abu in baka da wannan to shi kansa wannan ɗin ta yana ka same shi tunda kai ka zo farin faifai ne da aka haife ka baka da baka da wani sani ko haka bane haka suke cewa suna ce to saboda ta aka yi nemi wannan awwaliyat din wannan mabadi din ya aka yi nemi su fil ko kuma su kan ba da amsa akan wannan shikan suna cewa mutum bai nemi wannan ba <laughs> bai nemi su ba Allah ne ya yi shi musta'id to iya da shirin tarban wannan abubuwa din ya masa wannan gaɓuɓɓukan guda biyar ɗin wannan wannan hawas din da muke ƙinansu hawas al mai suke guda biyar ɗin nan Allah ne ya yi su bisa fiɗira hakan nan ya halicce su su ne eh, ƙofofin farko na shigan sani garin mutum ga shi mahiyar mutum Allah ne ya yi su kuma su sukan yi aiki ne bisa ɗabi'a bisa fitira hakan nan Allah ya yi su haka Allah ya ido mai gani ne ya kunne mai ji ne shi sa za ka je a cikin ƙur'an ya zo eh, la taqifu ma laisa laka bihe ilmun inna sam'a wal basara wal da kullu ulaika kana anhu mas'ula kada kana neman abu da baka da sani a kansa kada kana biyayyan kana bibiyan abu da baka da sani a kansa ji da gani da zuciya Allah ne ya yi su kuma zai tambaye ka a kansu ka kenan a ce ma kai ba za ka iya sani ba kai kai dole wani sai wani ya jagoranci hukum sai wani ya maka a wannan wujdaniya din na farko din ba wani wanda ke jagoranta ka wannan ba wani wanda yake koya maka wannan kai kaɗai kake koyan su kuma su kaɗai sukan zo bisa fiɗa da kansu zamanto suna nan a jikinka sanin farko ba wanda yake saboda haka wannan wujdaniya din wani abubuwan da suke samuwa a ranka da kansu karka yi su da kansu su wannan ba wanda ke kula maka su wannan ba kulansu ake ba wa nafsin بالله من الشيطان ونفس, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هكذا الله يك بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان على نفسه بصيرة يا سيدي ba sai na fassara ayoyin ba bismillah rahman rahim innal insana li rabbihi lakanud wa innahu la shahid wanda yake fara shaida a kan kansa cewa shi wani abu ne bijirarre wanda ba da'a baya bin umarni shi kansa mutum ne ba hannunka ba ba wasu mala'iku ba kai zaka fara shi sa ce kai ne alkali in ana magana kan hankali kai ne alkali ba wani malamin zai zai ce wannan maganar da wannan malamin yake yi ba ko kuma wannan ba Allah maganar da yake yi eh, gaskiya ce ko kuma maganar da yake da ya yake kawai maganar banza yake ba wani zai zai maka wannan hukuncin ba kai ne za ka yi wannan hukunci din kuma kai ma'asumi ne a wannan hukunci din abinda mutane ba sa karɓa ba sa yadda wannan kalmar tana musu nabi yes kai ma'asumi ne a wannan ƙa'idodin kai masumi ne inda su wannan jikin naka su ma suke masumai wajen ɗauko wannan hoton abin da yake waje ɗin su hoton ta shi sa shi hankalinka su kai shi zuwa garinka wannan na ce wannan isma ɗin in babu ita babu mu babu tunani babu gaskiya babu ƙarya hawasinka mai na wajen nakalin sura zai iya yiwa ita hasa in ta zama tana da kuskure tunda muna da makafi muna da kurame muna ta so kuma akwai ita hasa in kan iya samun ta lalace sai ta daina aikinta ba kuma ta samu rauni kamar ido ba gani da kyau yes amma in dai tana aiki bisa ɗabi'arta to ita masu ce hakan nan ma hankalinka in dai na aiki bisa ɗabi'arsa da Allah ya halicce ta ya halicce shi a kanta to shi ma masumi ne isma din ai hawa hawa ne yes duk wanda kan bayyana mana muhimmancin wannan baiwar da allah ya yi mu a kanta ina fatan duk wannan bayanin da muka yi da maimaitawa da muka rika ta yi da maimaitawa da muka yi akalla mun samu wani ta'arifi mujmali fil jumla akan hankali don sake amfani da wannan kalmomin da larabci mun samu wani sani a dunkule akan hankali da muhimmancin hankali da martabar hankali da matsalolin hankali da babade na hankali maudu'in hankali masail ɗinsa martabarsa hujjiyarsa hankali akan abin da yake hukunci shi hujja ne yanke hukunci hukuncin su ma'asumi ne daidai ne amma bisa wani abin takaici shi ne kasan cewa tarbiyya mummuna takan bata ba takan bata hankali ne ba ba tana bata su ba ta kan sa mu daina amfani da shi ne mu daina bashi ainihin abin da yake aikinsa ne mummunar tarbiyya duk mutum aka haife shi bisa fitira ne sai dai iyayensa ko su zama saba yahudi ko su zama saba nasari ko su zama saba musulmi ba abu da riwaya akan wannan da wannan ma'ana din ba to hakan nan mummunar tarbiyya ma ta kan sa <laughs> har ma mu kawo har zamanin Allah ya kawo zamanin da akwai wasu wasu suna kira ma wai a daina ma amfani da hankali abin takaici ina fatan za mu hankalta mu dawo cikin hankalinmu a shirin shirye mu na gaba insha Allah za mu magana a kan mutum sanin mutum sanin kanmu a mizanin hankali sai shirin mu na gaba sai a biyo mu insha Allah na ya kawar cewa daga nan zuwa gaba za mu ta ah, shirye shirin mu akan ana unwan ana win akan topic sai a biyo mu insha Allah a shirye shirin mu na gaba hada walhamdulillahi rabbil alamin